الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أجلنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يومنا شاقه لو وجو sha biyu ga watan wajen hijiman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai biyu ga watan ɗaya mai dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na ibini taymiya ci gaba da mu cikin suratu ali imran za mu tashi aya ta arba'in da biyar majalisunmu kuma a wannan sura ta ashirin da biyar Allah kai mu jagoranci labarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة من غصمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له قل فيقول إيه. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين suna ce gaba da bamu isa ana na maryam da abubuwa na mamaki a rayuwarsa na nan maryam ba ta wuce ba tana bauta ga ubangijinta tana hidima ga matsalashinsa a kwana a tashi allah sai ya aiko mala'ika ya mata bishara za ta haihu kuma ba ta yi aure ba شيني تعالى يشيكي وإن قالت الملائكة يا مريم ملائكة جاءت أيكم يشي مريم إن الله يبشرك بكلمة الله ينعمك بشارة مستام لتاحة ta hanyar kalma kun fayaku minhu wannan kalma ce ta kun fayaku daga wajen maka jalla jalaluhu can wasu ayoyi za ka ga an ce fata matsala da haɓa shaman sauya hmm. قالت أعوذ بك بالرحمن إن كنت تقيا أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أرجو الله أتاني الكتاب لا هب لك غلاما سويا زكيا إنما أنا رسول ربك لأبشرك لأبشرك no ba shi ne a haɓa da ke bashar sauriya eh gulaman zakiya bakiya to haka dai ayoyin suke ta bayani a ce hatta kafin ma al'amuran su auku sai da aka ɗari muhawa ta ga mutum lafiyayye a gabanta kasantuwan ta fahimta Na'ayya, فتية nan take ta nemi Allah ya ba ta kariya bare shi ya nisance ta inda yana tsoron Allah ne ya kawo shi wajen mace ba na shi ba shine kuma yake a Allah ya aiko ni zuwa gare shi. in mace barewa da ɗa mai haraka to shi ne nan ta'ala ya ce malaki kasu ya yi inna Allah bai kane kalimatin yi Allah yana miki bishara za ki sami ɗa amma ta hanyar kalmar kun fa wannan bishara ne daga Allah ba mahalicci to kafin mu wuce nan akwai ɗan abubuwan da aka yi wanda za su kare mu da imani mu da fara janibin tauhidi inda muka so mu iskan na na maryam ta je inda ta roƙi ta ko ta nemi ta samu zuriya babu amma dai agida ce salihati qanitati ce. Allah ya nufi ya mata sakamako da wannan nau'i na baiwa me wannan ke zamantar da kai kasance mai tsara da Allah Allah ta ce ka sanin bukatunka ba ma tare da ka nema ba sai ya biya maka shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake cewa wanda an batan Allah da bauta masa ya shagaltar da shi barin addu'a Allah sai ya ba shi abin da bai ba ma mai addu'a ba. saboda haka sha'a ce gare ni babu wanda bai da bukatu ta bayyana da ta koye to ka zama mutum mai kirki mai bauta ga Allah sanda Allah zai kauya maka wata fitina maka sani ba sanda Allah zai tuntuɓo maka wani alkhairin baka mata ba sannan da mace yanzu Allah zai samar da shi da kalma daga wajen shi me yake nuna mata duk wani abin da kake ganin tana kai kake ga kamar ba mai yiwuwa ba Allah yana iya canza abin nan take kaga ajabul uja kaga ajin mamakin da baka taba tsammani ba baka taba zato ba wato yadda yi wallahu hala aw alahwal ba da wani wahala ba da kun fara ya kuma kawai subhanahu wa ta'ala ismuhu al-masih hmm. sunansa almasihu kila in mun zo tafsirin da malam ma gama anan kalmar almasih akalla ya kawo ma'anoni da wasu daga uku ba game da kalma bari mu bari ke mu je isa bin maryama shine isa dan maryam tun daga nan an nuna masa bai da mahaifi domin aka a sunan yaya ga mahaifinsa ne kan da ɗan guba kan kwaɗan ɗan kande da wuya ka ji ana kiran mutum ga ɗan hawa sai ka ji a bambam kwai Na miji na mace da suna sallah an gane ku idan isar da maryama an daɗa mana ismati ba ɗan allah ba ne ta'ala allah an zalika uluwar kabira وجيها في الدنيا والآخرة kuma mai jajane mai matsayi ne mai sharafi ne duniya da rayuwa nan za mu iya fahimtar akalla abu biyu a gurguje ashe ka zama mai mutunci mai daraja mai matsayi ba ana samun sa da dukiya ba ne ba ana samun shi da mulki ba ne ba ana samun shi da dan iyaye na tsumewa ne ba a'a ana samun mujaha ne ta hanyar bauta da Allah ta hanyar sa'a ga mabuwari sai Allah ya sanya maka ɗaukaka da daraja a tsakanin al'umma domin yana son wazihan fi kuma ya yadda da kai gobe kiyama wal akhirah ba a wannan da kuɗi ko mutane ana sayan sa ne da kyautata alaƙa da makalici wani nan mutawari kuma zan mai da shi cikin makusantan bayina gare su don haka ya zan cikin manya-manyan manzanni guda biyar da ake ce masa kullum al'amuni bila wasuli wani kallimun nasa fil mahadi wa kahala kuma Allah ya sake ba shi wani baiwa ko mu'jiza kamar yadda ya yi mahaifiyarsa ta'ama ba ta nemi ba ya ba ta ka kuma ya ta shi ta hanyar hamukul ada abinda ya saba ma al'ada a wannan lokaci duka 'ya'ya ana haihuwar su ne ta hanyar kowa da uba shi sai aka haife shi ta hanyar kowa ba uba kaga wannan ɗaukaka ce gare ta rahama ce gare ta kuma zai rinka magana da mutane fil mahadisin yana tsunman goyo wata hala haka nan in ya zama babban mutum magidanci yana tsumman goyo kalmominsa da awaki haka kuma da ya girman da awar ya ci gaba da Allah ya ɗauke shi me yasa wa kallimin nasa fil mahdi sai ka koma aya ta biyar. cewa aka yi yubashshiruki bi kalimatin la bi zawjin mace ce mai bauta ga Allah mutasifa bi sifati biyu. to ta haihu ba ne biyan da ka so sai wani ya kawo tunani a zuciyarsa to lokacin da ka zama na Allah to duk hukumin da ka shiga wanda zai zan abin zargi a kanka to Allah zai kubutar da kai sai ya sanya ɗan da yake an haifa yanzu ta hanyarsa za a tsarkaka hankali ya kwanta domin kamar yadda muka sani ne bayan ta haife shi ta ce ya ta nemi nito kwabla hada wa kwanke na masu ya haito ina ban ga wannan yini ba na muka tafe shi kai in zan ma na musu kirkini an manta da ni an sa ni a ƙagen mantuwa to haka nan take ya kamata Allah ta hazari Allah ala rabbuki ta hatake sariya abin da ya auku tsakaninsa na muharama ya auku sannan ya ce da ita tsawotanni cikin kwanciyar hankali in kika gamu da yahudawa suka tuhume su kada ki ce masu ƙara. banni da ku sanda da aka haifa yanzu. banni da ku kai ba ka iya kama kanka ka zama mutum mai kirki Allah sai ya kare ka duka rukunan da za a ce an yi ɓanna sun bayyana amma da ba a yi ba fa Allah sai ya kawo kariya khilafan lil adai kaga tana shiga da ɗa kalmar kalminsa suka so mata da zina ya uku ta haruna ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بهيا أما يقول هارون مسلم babanki ba mu san mutumin banza ba ne maryam ne ba diyar imrana wanda yake babban malami ne a bani isra'ila amma kanin ummu ta bajiya kuma ba mu taɓa jin wata kalmar gantali ga mahaifiyarsu ba an bar gida haka suka ce mata dama ya ce ta yi gun da bakinta sai ta zo da jariri shi kuma sai ya anka inni abdullahi daga in suna cewa uzairu dan Allah ne ya yi masu wa'azi inni abdullahi ni bawan Allah kuma ya bani littafi zai ban kenan da itibari ma ta yaku wa ja'alani nabiyya zai mai da ni annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunta duk kowace kalma wa'azi sannan wa'awasani duk salati والزكاة ما إن فعل وبرا بوالدتي بعد والدي ومن يويتي كتب suka shiga hannaka baki suna mamaki almuhim wa yukallimun nasa fil ma'ad zai rinka zance da mutane yana shimfiɗan goyon shi tsumman goyo muna cewa Allah ya ba Maryam kariya na ba wanda ya isa ya muka ka zama bawan Allah duk abin da ake ce mun haka ce kai za ka kare kanka wallahi in kai bawan Allah ne sai ka ga kariya daga Allah wallin salihin kuma Allah ya tsani cikin mutane na garin kenan asalin samun komai daga Allah shi ne salaha an salihan kaman Ib'a. ka zama salihi na gari za ka ga abin mamaki za ka ga abin mamaki domin ba wani mutum na gari to ma tun daga annabawa manzanni sahabbai ce yadda fi ku bi salaha Allah ya aiko su ne kuma lil isra'i duk wani annabi ko manzo ya zo ne lil islah wa huwa salihun yuslih saboda haka in ka zama salihi to ka gama ta ka koyoyuwa ka jira sakamako daga Allah jalla jalaluhu wanda zai faranta maka rai duniya da kiyama shi wannan shine isharan da mala'ika yi ba ya ta an shi bishara malam da ta ce masa ya mahalicci na aga sai amfani da ab ab shi ne wanda yake kula da kai ya cancanza rayuwanka ne halin ila hali allazi yu'addin na an la yakuni li walad wannan kalma babba ce tambaya ce ba ta musa ba ba ta ce mustahil an ya kona li ban aure ba ba gantali ai ba zai yi in haihu ba ba haka ta ce ba la neman a bayani ya za ta samu ta don ta ƙara natsuwa kada ta sami damuwa to amma duk da haka an mata bayani amma kaga da ta haihu ta ce ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ولم ne بشر babu wani namijin da ya taɓa ni sannan ya samu ɗa walam ako bariya akuwan ba shi a nan walam yan ne bashar to mu tsaya nan ma mu tsokaci anna ya kone li ne ba shafi A akalla ka samu abu biyu a nan na ɗaya alkunya alkunya almasu nan ana nufin saduwar mace da namiji lam yamtasni alam yajani'ani ahad ashe ko karatu kake yi alqur'ani ya karantar da mu ka zama mai kunya a kalmominka mai sanin ya kamata a sharhinka ba mai basa ba ina an gane magana sai ka dubi alƙur'ani za ka ga yi amfani da kalmomi irin waɗannan da yawa ba ya fitowa iri-iri ya faɗi kalmar da za ta ji gabanka ya faɗi tarbiyyar musulunci ne da alƙur'ani ya mana da kuma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan anna ya kone li waladin walam yamsasni basha'un fayi yanzu in aka kukkulle kofa da ne ake buɗe shi eh da mabuɗi to biyan da aka ganta mai kofa Allah na iya buɗewa ba da mabuɗi ba sai an gane kada ka ce ƙofofin sun kulle ba yadda za a yi a gobe a a samunta alwahidin sakara saboda haka yadda kike zato sai an yi kaza ake samun ciki a yi naƙuda a haihu to ai Allah yana iya yi duk abin da ya so ba tare da ya samu kullum da za a buɗe ba sannan a buɗe ƙofa ba wani darasi yake koya mana ka yarda da Allah iya yarda. ka aminta ba zaza'au a wajensa saboda haka kada wata rana ɗaya ta zo ka yanke ƙaula daga rahamarsa ko daga fadalarsa ko wani abu mai kama da wani إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول كيدين كينا كيدين كينا لأننا سيمتي غوية ولنا غوامني me nake da shi zan zama gwamna Allah halaisa Allahu abda na aka sauko tunani irin wannan تبارك الله يخلق ما يشاء domin wani usuluji na alƙur'ani maimakon da ta tambaya yaya zan samu da a ce ta hanyar kaza ta hanyar kaza ta wannan duk ba ta taso ba ka zalika Allahu ya khluqu ma yasha haka Allah ke halitta yadda ya so abin da ya so a yanda ya so ina sallama ya Allah kada a ce maka Allah na iya yin maka kaza kuma abin da yake mabayi ne ka ce kai ina tsayaya ba ka san Allah ba ke ba san Allah ba wannan aƙidar ta tabbata a zukatanmu idza qada am'a duk sanda Allah ya yi nufin hukunta al'amari inna ma yaqulu lahu kun sai bashi yake kasantu fa ya kuma sai a ya zan kamar yadda Allah yake bukata to sai kuma ne هذه إشارة malaki الملائكة لمريم wannan bishara ce daga mala'iku zuwa Maryam alaihassalam bi an sayu jadu min hawaladun azim cewa za a sami ɗa mai daraja mai girma ta hannunta lahu sha'anun kabiliyar wanda al'amarinka zai girma mai manyanta قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد بكلمة منه معناه بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي بقوله له كن فيكون وهذا تفسير قول مصدقا بكلمة من الله شكل آل عمران آية 40 أما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه kamar yadda duk malamai na magabata masu tafiyar bayanin da suka yi kenan kamar yadda baya can mun yi bayani a wannan aya ta in ana ta arba'in ba daya ismuhul masih kuma sunan shi almasih isa dan maryam an yakunu mashhuran bi hadha fi dunya wato zai shahara da wannan suna a duniya ya sa za ka ji kiristoci suna cewa almasihu ya yi kaza almasihu zai kaza da dai sauransu ya za a bi zalika mu'minai ma za su san shi da wannan suna da shi alqur'ani ya ambata wa sunni almasih me yasa ake ce mishi almasih an kira shi almasih قال بعض السلف لكثرة سياحته saboda yawan yawace yawace da yi a duniya ko zai yi a duniya shi yasa aka ce almasi daga siyaha an gane ko kila li'annahu kana masihal qadamai li'annahu kana masihal qadamai ce a'a ya kasance mai ɗin ƙafa ne akan za ka ga wani kwarin tsakiyar ƙafar shi ba yawa aka ce haka ƙafarsa yake la a hamasa lahuma babu jigajigai haka dai kamar yadda ya san ko soja za ka shiga akan dubi kafan gabo? ina jin okay wakila لأنه كان إذا مسح أحدا من ذي العاهات برئ بإذن الله تعالى وسوسك شيء أنت مشى المسيح فبدني إذا مسح أحدا idan aka zo mashi da mai aiki ko rashin lafiya ya shafe shi zul'ahad wato wani ma'abota cututtuka ko makaho ko mai ƙanzuwa ko mai cutan bahal da sauran su kamar yadda ayoyi za su yi mana bayani ma za mu karanta insha Allah idan ya shafa bari'a dan take sai a warke bi ta'ala shi ma in ya shafi wanda aka haifa makaho ido ya bude yakan ce bi iznillahi وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه أن دنجل تاشد ما هي يسا ليس حتى دنجل تاشي da mahaifiyarsa haisu la abalahu saboda bai da mahaifi wajihan fi dunya wal akhirati wa lil أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا yana da daraja da matsayi wajen Allah tun a duniya bima yusihi Allahu ilaihi min ash-shari'a saboda Allah ya yi masa wahayi ya yi masa bayanin dokoki na shari'a subhanahu wa ta'ala sa'annan eh, wa yanzilahu wa yanzilahu wa yanzilu alaihi min alkitab wa yanziluhu alaihi min alkitab kuma saboda abin da yake saukar masa na littafi sun san an shi injila wa gairi zalika mimma manahahu Allah da dai sauran abubuwa da Allah ta'ala ya masa baiwa da shi Wata fi daril ya yashfa'u inda Allah fi man ya'zanu lahu fi alahira kuma inda an ce wajihan fi dunya wal Allah ta'ala zai ba shi wanda Allah ya so ya ce a wannan yini fa yaqbalu ya yi ceton kuma a bashi أسوة لإخوانه من أولي الأمر لمن أجن كوي بأن أنت من غنيه للأبي كما استجدعائه سنوسا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شغبا فكرة صلوات الله عليه وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له zai kira al'umma su zuwa bautan Allah ɗaya ba tare da haɗi ba Ya hali sigarihi a lokacin da yake da kuriciya mu'jizatan wa ayatan sai ya zan mu'jiza gare shi kuma aya wato alamar da za ta nuna maka Allah ya isa a bauta maka. shi ya lokacin da ta nuna shi ce inni abdullahi a taniyar ba waje alami da biya waje alhazuwa ne karfi an gani ko Allah ya sa mu dace wahala kusuri yake haka nan lokacin manyan takansa shi na yuzin lahu ilaihi da zalika lokacin da Allah zai masa wa'ayin wannan wancan na farko ba yana annabi ba ne mu'ujizarsa ne ta bayyana domin Allah ta'ala ya ce da shi da mahaifiyarsa ya mai da su zan aya a cikin an gani wa min as-salihin ay fi qawlihi wa ilmihi wajen zantukansa da iliminsa duk za ka ga mutum ne na gari lahu ilmin sahihun wa amalin salih yana da sahihin ilimi da aiki na gari wani za ka ga yana da sahihin ilimi amma bai aiki da shi wani kuma yana neman ya zama salihi amma kuma jahili sai ta maguzanci da sunan addini wannan ma sani a bisharatar mala'ika laha da zalika lokacin da ta ji bisharar mala'ikan nan da ya yi mace da samun ɗa'anin lahi daga Allah ne ba da abin nan ba azza wa jalla qalat fi munajatiha lokacin da take munajati sai ta ce ba jace wato sanda ta kaɗaitu tana bauta ga ubangiji mm-hmm. Rabi Allah ya kone li waladun ولم ينصفني بشر تقول كيف يقول هذا الولد لي يا يا ولن آذيذا أنا لبن وأنا لست بذات زوج فهم بني أوريبا لبن لمجي ولا من عزمي أن أتزوج كي ما قدرينا ما زن أوريبا ni mai hidima wani ubarniya kuma ni ba samu wa bace zuwa zantari hasha ya Allah tsarki ya tabbata gare ka a kada da almaliku allah azza wa shan da mala'ika ya gaya mata saƙo daga allah mabuwayi da ɗaukaka jawaba haza su amsan tambayar da ta yi كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر الله العظيم فالأمر ألا يكمل كما درجة لا يعجزه شيء فأكل ديك سوية بجيده تعالى الله عن ذلك وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل cewa yana halittar abin da ya so bai ce yana aikata abin da ya so ba kamar fi kisace zakariya a kisan zakariya an ce ya fa'alu ma ya sha'u nan kuma sai aka ce mene ya halu ma ya sha wannan sahahuna ala annahu ya halu haluku Allah ya ƙali mukilin shubha bisa ya ce ya haluku saboda duk wanda zai kawo wani abu wanda zai rikirkita al'amarin haihuwan annabi isa to an fatali da shi ba ya fa'al ya ce ba ya haloku saboda haka ta ce ban da miji ban aure ba ba shi cikin na a rayuwa in aure ni ba gantalalliya ba ya zan haihu sai haka Allah ke halittan abin da ya so shi haka Allah ya so ya halice shi haka kuma ya halitta wa akada zalika bi qawlihi sai Allah ya sake karfafa wannan kabiya idza qada amra fa ya yaqulu lahu kun fayakun Allah ya nufi zai zai cewa yake kasance ya kasance Allah ya kawo shay'a ba abin da ke jinkiri yake jinkirta shi bal yujadu aqiba al-amri bila muhla karshen umarnin nan za ka ga abin ya auku ba tare da wani ɗan jinkiri ba muhla kenan ka ƙaunihi wa ma amurna illa wa shidatun kalashin bil basar idan muka tashi zartar da al'amarinmu kalma ɗaya ce kamar kyakkyawan ido abin ya fahimci cikin suratul qamar aya ta hamsin ai na ma na amuru mahmatan wahidatan umarni dai muke bayarwa sai dai kaga abin la masanawiyatun jiha babu biyun tadda wani umarni yawa ka an kai da dan kai kai kaza kaga ko ma tashi ne na ce kai kaza ba wani lokaci a zarra a gidan nuna wani lokaci ma har yi kushi da to ka nuna dai ka fi ƙarfi na ba ba faɗi da dai tsohon da yaje da a na'urin yin ya ai kalma da ya ce kun kawai fakana fa yakunu zalika shay'un wannan abu da Allah ya ce ya ba da umarni ya kasance haka zai kasance sare da gaggawa alhamdulillah kamar kyakkyawar ido to yanzu an tabbatar mana cewa maryam dai za ta samu ɗa to ayoyin da za su zo gaba in sha Allahu mako mai zuwa za su nuna mana ga ma ɗan nan ya samu Allah Eh, ga kuma ɗan nan ya kama wa'azi eh, a san shi alkur'ani yana da ija kuma in yi ija ɗin shi ba zai zama muhallin ba wanda ma'ana zai rikice a kasa fahimta ake yasa ya zama gagarau eh za ku gani Allah ka ƙara mana imani ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma batana Allah ka ba mu fahimta ka azurta mu da aiki da abin da muka fahimta ka sanya alkur'ani ya zama mu ba hujja a kanmu ba gobe kiyama Allah mun gode maka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 一。